tarihi a yabo suna bayani akan kan matsayin tsaiki da canfe-canfe da bori a musulunci wasalatu wasalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in yawwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba tare da wani dogon jawabi ba na tabbata mai gabatarwa ya yi bayani irin abubuwan da za a yi magana a kan wanda suke da dangantaka da tsafi ko tsafe ko tamfi ko tamfe-tamfe da boli da irin su duba su bokanci waɗannan abubuwa wasu miyagun abubuwa ne da suke kewaye da mutane tun kafin zuwan addinin musulunci tun zamanin jahiliya ake waɗannan abubuwa waɗanda ake kiransu ba ta ko in ce tsaki wurare da dama a cikin littafin Allah mai tsarki an yi magana a kan wato ɗaki ɗaki wataƙila wani bai san menene ya kamata mu ce da shi tsaki da me tsaki ne wato tsaki wani irin tsari ne na kamar surkulle ko kuma wani irin abu wanda za a yi kulle-kulle domin a cutar da wani da ya yi kama da irin yadda mukan ce an yi wa wani sanmu to amma ya sha bamban da sanmu ɗaki mummunan abu ne wanda a kirar musulunci an kafirta wanda yake yin sa kuma a kowace a kowane zamani a kowane gari a kowace unguwa ba a rasa mutanen da suke yin tsaki ana samun malamai waɗanda su aka fi sani da wannan mummunar ɗabi'a amma mu ma a kan kanmu muna yin tsaki domin tsaki ɗin mai shirka ne da shirka ne kai da kanka suka shirya wani abu wanda babu ruwan Allah da manzon Allah da shi ka ɗauke shi cewa wani abu ne muhimmi ko kuma abin dogaran ka ne saboda munin tsakin nan annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi sa sahihi wanda yake cewa ijtani bi sab'a al-mujiqat kun nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa akwai wasu abubuwa na zunubai na kaba'irai manya-manyan laifuka guda bakwai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware su yake a nisance ba dai sauran annabi yana nufin ayi su ba a'a duk kabira baki daya wato ina nufin duk babban zunubi wato ana iya nisantarsa an san zina luwaɗi yi da mutane ƙarya annan maifi fata da makamantarsu waɗannan duka manya-manyan laifuffuka ne waɗanda shari'ar musulunci ta haramta su amma a cikin waɗannan guda bakwai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware da ba su koda ɗaya daga cikin waɗannan wanda na faɗi muku yanzu ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya ambaci shirka fara wani da Allah ya ambaci kisan kai sai ya ambaci tsaki to da ka tsakin nan mummunan al'amari wanda shi ne sihiri yayin ruwan wawa ido ko rufa ido ko kuma wani abu ne wanda in an yi yanzu yanzu na kai da kanka za ka ji a jikinka ka fita daga hayyacinka ko kuma kai da kanka ka ci gaba da ka ci da zargin wasu cewa an yi maka kaza an yi maka kaza an yi maka kaza saboda haka kafin nan mummunan al'amari ne wanda a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Tirmidhi da Darqutni suka rawaito shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa haddu sirri abdar da sai wato abinda za a yi wa mutum wanda yake yin sihiri idan ya aikata wannan laifi irin hukuncin da za a yi masa haddin da za a yi masa shi ne a fare shi da takobi wannan yana nuna mana cewa lallai sihirin nan mummunan al'amari ne wanda yake bukatar nisance shi sannan akwai wani hadisin na bujala dan abada wanda yake na zama marubuci ne na dan muawiya ina masa rubuce rubuce wanda shi dan muawiya ibn muawiya din nan bakka ne na ahmad dan kai yake sai takarda ta sayyidina umar bin khattab radiyallahu anhu sai ta zo da ta zo abin da takardar nan ta ƙunsa shi ne uqtulu kulla zahirin wa sahira ku kashe dukkan wanda ike sihiri namiji da wanda yake sihiri mace duk mata da take sihiri ɗaki wanda yake na namiji ko mace a kashe shi kar a baki da rai saboda mummunan abu ne wanda ba irin abubuwan da baya yi yana raba makoya mutane guda biyu suna zaune lafiya shekaru masu yawa suna zaman su lafiya to sihiri ne sihiri yana iya yin duk abin da zai yi ya ga ya raba ma'aurata guda biyu miji da mata da sihiri yakan yi irin abubuwan da zai iya yi na sihirinsa na tsafinsa domin ya ga cewa ya raba dangantaka tsakanin mijin da matar ko dai mijin ya ji baya son matar ko matar ta ji ba ta ƙaunar namijin ko kuwa a'a idan ma ya zo ya kasa haɗuwa da ita ba zai iya ba abubuwa ga shi nan iri iri wanda yake za su zama gaba a fitacciya zai iya shigarwa ko ne mai gida da yaransa mai gida yana da yaransa tun daga suna ta hulɗa suna ta mu'amala arziki ya barci akan dukiya ya sayar da wannan ko ibashi zai wannan to wani ya iya zuwa wajen wani mai sihiri ya ce ina so ya masa aiki kuma ya yi a ga waɗannan mutane sun rabu to tasirin sihirin nan ko kuma a yi sihirin nan a yi tsafin nan don a cutar da wani a ga kuma an cutar to ba wani abu bane fa da zai sa ka ce wani abin kirki ne tsafin nan a mummunan abu ne ana yi ta kibar kafe baya ci saboda haka ma faɗa ake yi da yardar Allah sai a gabin ya yi tasiri amma ba shi ne ya yi ba a yardar Allah ce wato izinin Allah da shiga ciki shi isa abin ya faru saboda haka sihirin yan mummunan al'amari an ce a wani hadisi da aka karɓo shi daga Muhammad dan Abdulrahman dan Sa'ad dan Zurara ya ce labari ya tarar da shi cewa haffa matar maza Allah sallallahu alaihi wasallam ta kashe wata baiwa ta wadda ta yi mata tsaki ta yi mata tsaki wato ta ɗanyi shiga cikin wani irin hali saboda haka nan da nan ta ba da umarni a kashe wannan baiwa ta domin wani cikin ta yi na asiri wani kulle-kulle ta yi sai waɗansu abubuwa domin a nufinta ta cutar da ita saboda haka da hafta ta gano wannan sai ta yi umarni a kashe ta a kuma kashe ta wannan labari ko wannan hadisi da muke badawa suna nan a cikin motsa malik wanda malik ya rawaito shi to aikin sihirin nan lallai yana nuna mummunan abin kuma haramun ne bai halatta wani ya yi tsafi ba tsafi dama a yadda aka sani kafiri ne yake wanda ba musulmi ba shi aka fi sani da tsafi wani ba ma wani arne wani dai wanda ba shi ba ruwansa da musulunci shi ne wanda aka fi sani da tsafi to an ce duk malamai na musulunci ba shi ɗayan su sun ittifaki cewa sihirin nan ina daga cikin manya-manyan laifuffuka su shi wannan tsafi. an ce yakan zama ma kafirki to ne yin su zama kafiri kuma yakan zama sako babba amma ikan zama a ce da mai yin sama kafiri ne ko da kuwa yana sallah yana azumi yana zakka ina duk abin da ake yi da idan akwai kadi akwai wata magana da aka yi a cikin shirin tsafin nan ko kuma wani aiki da aka yi wanda zai bayar da wannan maganar ko wannan aiki zuwa kafirci to shi kenan wanda iya wannan faɗin ko iya wannan aikin ya kafirta amma idan abin da ina kulle kullen sihirinsa bai yi wani abu wanda zai zama ya kafirta ba to shi kenan muna iya cewa ba kafiri ne shi ba amma kowa ya san koyon sihiri da koyar da sihiri dukkansa haramun ne bai dace ba an ce a wajen mazhabar mu malikiya an ce imam malik ya tafi akan cewa me sihiri matsafi kafiri ne za a kashe shi saboda ya yi wannan tsafin kuma ba za a karɓi tubansa ba ba za a nemi ya tuba ba tilas tilas a kashe shi in dai an tabbatar da ya yi tsafin nan Ahmad bin Hanbal shi ma akan haka yi saboda haka za mu iya gane cewa sa'an nan mummunan al'amari ne duk da cewa waɗanda suke yin sa ba za su iya cutar da wanda suke yi wa ba idan Allah bai yarda ba kuma Allah tabaraka ta'ala nuna mana ya ce wa ma hum bi darrin bihi min ajin illa bi idnillah su iya cutar da mutum ɗaya ba sai dai da izinin Allah wanda da aka yi wa ikama shi Allah ne ya yarda Allah ne ya yarda domin wanda ya yi din nan ya shiga cikin musiba da Allah abin da ya yi na tsafin nan da ya yi kulle kulle ya yi wanda zai haukata wanda ike wannan al'amari wanda iya din nan idan ya haukatar da shi wanda ita hirin nan ya shiga cikin babbar musiba domin dai addini da baya yi nauyin musibar rashin addinin nan na wanda aka yi wa tsafin nan ya haukace yana kan wanda ya tsafin nan domin shi ba a cikin hankalinsa ita ba kuma abin nan wani ne ya kai kulle-kullensa ya yi ya har wannan al'amari ya faru har yanzu akwai masu ke wurin nan duk da cewa mafi yawan su maƙarfa ne akwai masu da'awa idan ɗan wani abu ya haɗa ku da su ya ni kai wa haka shi kenan ka gama yawo ya ka ka gama yawo tun da ni kai wannan al'amari kare ta gari je ka sai nan da nan ka tana dan tsuma da Allah ya haɗe ka ta Allah nan ka haɗa ba ai ka ka ka da ai ba zai yi ba saboda ne saboda yana ya riga ya yarda da cewa zai yi wani abu wanda zai fitar da kuma ya iya yiwa idan Allah ya faɗi mutunce ka tsoron yana haɗuwa ma da tsoro da firgiti domin idan ka yadda da abu a zuciyarka cewa da an yi maka kaza zai same ka sai idan da mai same ka kaga kai ma ka taimaka amma idan da za ka zama jami'i bawan Allah na gari ya dinga nema ya ce shi zai yi maka wani abu ka ce ha ah, ba za ka iya min wani abu ba an na gamsu da hadisi sahihi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa da al'umma duka duk halitta za su taru a kan su cutar da kai ba za su iya cutar da kai ba sai dai da abin da Allah ita su ka idan da mutanen duniya za su taru a kan su amfane ka su sa maka wani amfani ƙarya suke ba za su iya amfanar ka da komai ba sai idan Allah ya so ka samu amfani duk da da za su yi duk abin da za su yi da za su yi maka ba da za su iya cin ba da kai ba saboda kai ka riga ka yarda da wannan ko ba za ka je wani tsoro ba babban maganin ka babban asiri a wurin ka, babban dafafi a wurin ka mai tunkuɗe dukkan wani mai tsaji duk wani ɗan duk wani boka duk wani matsayyaci wanda zai wani kulle kulle yake zai fitar da kai kai kokari ya zama kai ba ka nufin cutar kowa amma mafi za ka cuce ni to ta ka zama azzabi a cikin sauki da an yi maka dan abin da aka yi maka kai ma matar a yi maka Allah da zai kyale ba domin kowa ya riga ya san annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana yana cewa ku da salatu na nakira addu'o'i guda uku ba a ji yadda su in dai an za a amsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da da'awatul mazlum addu'ar wanda aka cuta ka shi mutum ba da hakkinsa ba ka shi mutum ba da hakkinsa ba ya ajiye kayansa ka ɗauka ba da yadda ba kullum ka kai ka yi masa wani abu yana gani ko baya gani wanda duk yake Allah ya saka mu wannan kamar yankan wuka domin annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yana cewa da'awatul mazlumi laysa bainaha wa bain Allah hijab addu'a wanda aka cuta babu kamaki tsakaninta da Allah wato da zarar ka ce Allah iwa wanda ya cuce ni nan kaza nan take Allah zai ji wannan magana nan take Allah zai biya bukata saboda aka babbar rigima karka cuce ni kar ka su wani kada ka yi wa wani wani abu idan baka yi ba kana da gaskiyarka aka yi wa aka ce za a maka kauna ba an aikin banza kana neman yarinya da aure dama kana nan kan neman ka da aure sai da abu ya yi nisa sai kuma wani ya shigo ga dangadan zai sun kuɗe ka kadan fara shiga kana fita na kana addu'a cewa to ubangiji Allah ya Allah ya fitar mun da wahala ta saboda na da yanzu kala biyu ko uku ina yi kuma ga wani mai karfi ya shigo Allah ubangiji ka sanya wa alhalin da na tayi cikin neman wannan yarinya Allah ubangiji ya fasu fita in ta kuma ka bani zaman lafiya tare da ita amma nan da nan mutumin nan ya shigo ya yi duk abin da zai iya yi wataƙila har da ƴan magunguna har kuma da barazana ma ta gaba da gaba zai yi kai na kake kana son yarinya nan sai nome ta dan Allah kai annabi ka je ka neme ta dan Allah kai annabi in kana kaunar uwarka da ubanka ka je ka neme ta nuna maka ka ji tsoro ka jiji sai ka razana wato burka yake maka zai cika da buguzin to kai da ka san ba cutar wani kai ba kai da ka san ba wani zalunci kai ba kai da ka san ba kai komai akan wannan amali akan gaskiya kake shi ne ma ne ke haddin Allah shi ne ne ke haddin jarar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yaqbu ala khibati akhihi kada in yi aure akan neman auren dan uwansa annabi ya hana kar wani yana neman aure kai kuma ka zo kace za ka fada ka nema to shi da izo yi wannan da ne kai ne zai dinga ma burka da yana ba ka tsoro ka ce kai kuma ka fara jin tsoro inda dan tsoro yi kai kin tibe a hanya sai ka ce shi kenan mutum ya fara ya fara yin magani wannan barazana da ya maka da ka je ka kwanta dan tsoro ya fa sai kai mafarki tunda abin ina zuciyarka dama abin da kana tafar gabarsa cikin dare sai kai mafarki ko ya taho da wata wuka zai yanka ka ko ya zo zai wani abu da ka farka firgiji sai tafar fara ta yarinya nan dai na da bude ta jaran kuran bai haka nan, wato irin waɗannan su ba wani aji suke yi ba ba wani magani suke yi ba a'a shin ka suke da bugurgun kin zauna da irin waɗannan miyagun bayan Allah malaman miyagun malaman da suka kansu kafa kansu don yin wannan domin a kullum muna samun irin wannan malami zai zauna ya shimfi da buzaye wai sunansa malam amma ba malami ba ne boka ne da abin da ake so irin na malamai ya tara shi ba da buzaye ba ne ya shimfi da sunansa na ɗaya ko na biyu daga ciki ma da wani ɗan ɗaki ya jin faɗa sannan ga ɗan ukun kwani na lissafin ƙirga na zai sarbi sannan ga sarbi ne dubu shi kan zai sarbi in ka kalle shi sai gaban ka ya faɗi domin za ka dinga ganin sha yanzu ne ma ni yanzu kuma sannan ana gida zai yi ka ga abin ba na wasa ba ne marhabin marhabin sanda zuwa sanda zuwa sun zauna dama duk masu irin wannan miyagun al'amari ba sa rabo da yan kore duk inda suke suna da ɗan kore ɗan koren nan shi ne wato idan malam idan ka zo ko kuma idan ka shiga wata masifa a wajen goku shi ne zai same ka cewa na ce wannan abin ya faru na so ga yanzu hana ba za ka je ka ga malam ba dan Allah ya ho yi masa asararu ka za ka za ka ne ka asararu wai asirai Allah ya ba shi asirai da haka da za ka je wallahi da duk wannan al'amari da zai faru gare ka ba da kai mamaki to an sani to yanzu kai ne ne ke damun ka sai ka faɗa maka ga abin da ya dame ka ga abin da ya dame ka ga abin da ya dame ka idan kuka je shi zai tura ka ku taho tare ga wajen malamin ya yake gashi ya zago ya faɗa wa malamin ya ce kaji kaji kaji da zuwa shi kenan sunansa Muhammadu daga zuwa sai ta ah, Muhammadu shi malamin sai ta ah, ka ga malamin har ya san sunana ya magana ya yarinya da kake so rabi ka ga ya san ta ma nan da nan sai ita faɗa mata al'amari sai kai ta mamaki kai ta mamaki nan da nan zai cinye ka ƙarya yake yi wallahi mafiya ƙarya suke yi ba ku san komai ba galibin wannan masu wannan abin ma idan ka bincika ba malamai bane na taba ganin wani malami da idona wani malami ne mai sai da shanu a can kasar haɗe ne malam maduri wata da kuna jin sunan gari na ga wanda ya yi abin na ga wanda aka yi wa ya zo kasuwa ya sayar da shanunsa wajen guda biyar ya karɓi kuɗinsa suna hannunsa saura guda ɗaya bai sayar ba sai irin wannan matsafan irin waɗannan 'yan borin irin waɗannan bokayen irin waɗannan 'yan duban sai ki zo cikin kama cikakken sai ne ke nawa ne wannan sannan sai ta gani nan nawa zaka suke su nufi kuma ki tafi ka zo ki sai da tsare ki zo mu zo ka kawo mu zo mu biya kudin kana gida a koro sa a kawo gidansa ya sauke shi ya ba shi abinci komai da komai kake to malam na ga alamar kauna ta shiga tsakaniya da kai kuma na fahimta hakika kana cikin wani hali na tsananci amma in Allah ya yarda Allah zai fitar da kai amma abin da nake so da kai ba ni za ka ba ba na bukatar komai a wurinka ba ni za ka ba ba za mu je gindin bishiyar tsaniya ne kasan al'adunmu kuka da tsaniya duwori ne na aljanu a bisa ga al'adar sanin kasa irin da ta take to za a ce wajen aljanu ne inda kuka take wajen aljanu ne saboda haka inda wata kuka kasa wani fuloti da kuka a ciki yadda za a fara kukan maji daɗi ne don tsoron karka taɓo su saboda ka dinga tunanin ya za a yi a ce yanzu sai an samu wani jarumin da zai ke zuwa da kyar za a samu wanda zai yi in ya sare ma dan wani abu ya same ka sai ka ce ka fara kukan nan ya jawo mu wata masifa to kaga duk wannan kyamfa kyamfa ne saboda haka mutumin nan yake to ai babu laifi yake za mu je da kai gindin wata tsaniya tana can jeji kuma Allah zai baka arziki a wurin amma ni yi alwala suka yi alwala da shi da shi suka zauna ya shiga gida ya fito waje a da ya fito wani ya raɗawa dan uwansa dan damfara wani bokan ya naɗawa suke ka je tsamiya ka za can ka hau ka kudin dumi a cikin ta ka kwanta mu ba za mu zo ba zan yi da shi har sai magarba rana ta faɗi duhu ya fara shigowa in shi kudin mutumin tsawon nan ba fulatanin nan suna marasa shanu biyar ga shi bai karɓi na wannan san ba suka je sai da suka je gindin wurin sun je gindin bishiyar sun zauna ya daga hannu yana addu'a yana addu'a sai na kan bishiyar nan sai tsawa da kyau ita kuma da abin da kuke da shi nan da na sai wannan malamin ya fara ɗebo kayan yanzu ita da gura ta kai ma da zai ikin da ɗebo kuɗin da komai izin da zai ita kuma kan masu ba za ku mutu minti biyu an kuma yau gaya wani wallahi kafin awa sai kun mutu nan da nan suka taho suka zuba kuɗi ba fulatani ya bar kuɗi a gindin bishiya suka taho bayan sun taho sun zo gida sai ce to kaga kwaifayi ba wannan tsaniyar na sai mu je ba wancan zan je kaga wannan dama an ce ta fata rabo da aljani amma da wancan tsaniyar masu je yanzu kaga dai duk kudi na wajen ko dubu nawa ne duk ya kai je kai ma da kuɗin ai da yawa ko kuma sanin da na rago na zubewa ne na taho shi wancan malamin ita kai ma zubewa kai kuma na din na zube ita ce yanzu ya gani sai sai dai mu bari mu sake yin wata addu'a mu koma wata kila in Allah ya taimake mu ya tafiya sai mu zo mu ɗebi kuɗin mu sun dai kamar awa da har nan bokan ya sauko ya ɗebi kuɗi ya tafiya sa na ma tare suka ra'ayi su ɗaya tare za su raba an zo an duba babu aljani babu kuɗi babu komai ni na gani da ido na wannan a gabana na gani da ido na an kawo shi wannan malamin shi aka kawo tsara gaban wani alƙali wato ake yin shari'a na gani da ido na to duk irin waɗannan shirye-shirye ne na matsafa na tsafe-tsafe na ake ka kuma duk dabararka sai a dinga nema a jefa ka duk inda kake da wayo da dabara sai ka tana nema ka fada dan haka wato imamul maziri yake cewa abinda ahlus sunna suka fice akai da jimhurin shugabanni sun tabbatar da cewa sihirin nan gaskiya ne akwai ba ƙarya bane wato ma abin da nake nufi wai ba babu shi ba akwai shi akwai sihirin nan gaskiya ne domin ya inganta an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sihiri har annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama ana raya masa ya yi abu alhali bai yi abun ba sai idan da ganin ya aikata kaza ko bai aikata kaza din ba wato an riga an yi masa wani bayahude eh, ladidu shi ne wannan kulle-kulle har sai da in zama wata rana in jina na aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ina tare da ni ina cikin damuwa akan wannan al'amari ya roƙi ubangiji ya roƙi ubangiji ya roƙi ubangiji akan Allah ya sauke masa wannan al'amari sannan yake da na Aisha na Aisha ko kin ji abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala yake da ni bayan na roƙe shi sai na na Aisha ta ce me yake ai ban ji ba me yake da kai sai yake ai wasu mutane ne guda biyu suka zo wajena ɗaya ya zauna a wajen kaina ɗaya kuma ya zauna a wajen kafata sannan ɗayansu yake da ɗayan wata irin cuta ce ke da wannan wata irin cuta ce ta samu wannan wato suka nuna ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai yake ai sihiri aka yi masa sai dai yake waye ya masa sihiri sai yake labidu dan asam al-yahudi wato da yahudi shine ya masa sai yake to menene da me yi masa wannan ainihin sihiri me ya kokulla sai ike matajin kai da kuma gashin da ike zuba idan ana taji kai ɗan ƙananan gashi suka idan kana yin kum kana sassaya waɗansu ɗan kaɗan za su zubo to da irin wannan ya har haɗa ya kokulla yi je ya sihiri sai ta tafi kenan da sihirin ina ya kai sai ita ina can wata rijiya rijiyar zarwana a can yake في النبي صلى الله عليه وسلم يتعب يتتي بشي دفع بيت سكت فهرزوا وشي ليبيا النبي صلى الله عليه وسلم يدوب وانا ليبيا يدوانا قلنا قل يي امرني دا وانا قل الله يباك لا فيا يوال كدسي يتي عرفي ليبيا وانا حديثي حديثي ليس مني بخاري يا رسول muslim ya rawaito shi ya kamata lallai mu yadda da cewa hadisin nan sahihi ne kuma ina tabbatar mana da cewa wato sihirin nan akwai wato ba za ka iya cewa babu waɗansu malaman sun ce babu amma ahalin sunna da shugabanni ba shi daya sun tafi akan cewa sihirin nan akwai shi ba ba ba ba babu shi ba ba ya bane domin alqur'ani da yawa ya ambace shi alqur'ani da yawa har ma annabi sallallahu alaihi wasallam irin abubuwa da ake bayyanawa wanda yake akwai yadda Allah a ciki sai su ce da shi boka wata ran su ce da shi ne sihiri ba irin abin da wato mai tsafi ba irin abin da ba ta gaya masa

an kuma bayyana cewa yana da cikin abin da ake kafarta da shi a alkur'ani an kuma nuna ilimi yana raba tsakanin miji da mata a cikin alkur'ani sannan birne wannan da fito da abin nan duka baki daya ina nuna cewa akwai an gan shi rijiya an fitar da shi an binne duk wannan ina daga cikin abubuwa mu'jizojin maza Allah sallallahu alaihi wasallam wato shaida ne akan haka kuma wannan ba zai nuna cewa wai ya sauyi annabi sallallahu alaihi wasallam da wani abu ba akan gaskiyarsa ko ismarsa da aka ce ma'tumi ne shi Allah tabaraka ta'ala ya ce wallahu ya'tifuka minan nas duk waɗannan abubuwa wato ba zai kore a ce irin waɗannan a sumurce sumurce a wani lokaci sun sami ɗarkakan mutane ba kamar yadda aka bayyana haka domin waɗansu abubuwan suna faruwa domin mu mu zama mu gane ko kuma mu ce mu ma mu shafa kan mu ruwa mu tsaya mu yi gaskiya cikin al'amuran mu mu yi kuma biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan abu musul ash'ari ya karɓo wani hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane guda uku ba za su shiga aljanna ba mutum uku ba za su ga aljanna ba mu'minu khamrin mu'minu khamrin ne fi manta giya mashayin giya da'iman ko da yake yana cikin shan wannan ba zai shiga aljanna ba da me yake zumunta akwai uwarka ko kanwar uwarka ko ubanka ko kanin ubanka a wani ƙauyen ko a wani wuri a nan garin ma amma ba ka zuwa ka ziyarce shi ba za ka je ka sada zumuncinsa ba sai ka ce wai shi ma baya zuwa wurinka Ana nan sallallahu alaihi wasallam wanda ake rama sada zumunta ba mai sada zumunta bane mai sada zumunta shi ne wanda aka yanke zumunci bai je ya ya sada da zumunci wanda ba a zo maka da shi ya je ya fara zuwa wancan ai ka ba ne kayan min nayi maka ne in dai ya zo ya maka kuma ka je kayi maka saboda haka da kuma mai kaskata mai sihiri shi ma wannan ba zai shiga aljanna ba wanda duk zai an yi sihiri ya gaskata ya ce gaskiya ne mutumin kirki ya ce karya ne to da duba su kuma miyagun abubuwa bokanci da duba an san dai duba yadda galibi rubuce-rubuce ake yi kamar yadda na gaya muku shiryawa ake yi da mutum idan ka zo kofar wurin dan kora kake kana so ka ga malam ne shine zai tambaye ka anan yace me kake bukata wallahi wato wani ciwo ne daga cinya a kashin cikin kashin na je asibitin na je asibitin na je na yi magani na sha rubutun na yi waye Allah bai yanke ba shi ne aka bani cewa in na zo wajen malamin nan zai zan samu warakan Allah ya sai ga ai magana ta kare daukar ta zai shiga wajen malam ko koran in ya je wato da sun shigo ina kallon sai da kazo ina kallon dan kore to da dan koren nan ya taba ta shi kenan malam ya gane sai sai ya ciwon cinyar nan da kake fama da shi a'a dole ya ce aka arbin mai ta lokacin da komai muna gani ga jima gani a rubuce ta ba a rubuce ga jima gani da abin da in hannun kace da ya zo ya an taba hannun hagu in hannun hagu ne in yi haka kenan su kamar su zai to malam ya san abin da yake yi in kai ya taba ya san abin a kai in na idanu ya gani duk abin da zai taba in ciki ne nan zai dan shafa cikin sa sai malamin ya gani, kai ba ta san abin da aka yi ba saboda haka waɗannan kuma maƙaryata ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata kahinan aw arrafan فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وان اذا وجن بوكا ko duba da yi bokancin ko yi maka duban ya yarda ya gaskata to wannan ya kafurta da abin da aka saukar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da ya kafurta da alqur'ani ya ga ba musulmi ba kafiri ne tunda ya je wajen maƙaryaci ne da awar sanin gaibi kullum zai nuna an abinka ne ya bata da an ji an faɗa masa wallahi mota ta ce na je kofar SAS na ajiye na ka fito sai mu kullum kullum zai a na sai ta na san wanda ya dauke ta na kuma san inda take ka san daga balle can hanyar kura an kai ke kanka hanyar na hanyar hanyar zaria na san kike to wancan akwai dutse ina nan zali aiki za ka samu motar ka can amma za ka yi kaza za ka kaza sai ya karke zaran ya gaggama komai da komai sannan ya yi ce to a ji amma kar je sai gobe to sai imanta da gangan ya ki faɗa maka lokacin da za ta ji shi kenan sai gobar ta yi wata kila ka baka sammako sai cewa ike ka je ka baka sammako karfe nawa kaje ka karfe ka zara da ka gani ba ka bai ba in ka zo kamar sha biyu sai ka to yanzu ne nake so ka zama a wurin sha biyu wallahi in ka je sha biyu mota tana nan yanzu amma yanzu kafin ka je tun da tsayawa za ki dan kaɗan to da ka sun tafi da ita a ƙarshenta ba za ka samu ko ka ba za ka samu ba kuma kai ba za ka isa dama da kuɗin nan ba sai da irin wannan za a ga da abu ya ɓata, murjani ne na mata a'a wani abu aka yake duk abin da aka yi wa mata komai kokarin ka da daddacewarka sai ka ga matan nan da dangin uwarta da dangin ubanta mata har zuwa na kulle ya ce ba za a nemi magani ba malam wani din ne ba mu je yayi ba ya roki Allah bai alfa ba to kuma sai a ba sai a je wajen malamin ba tunda shi wannan an riga abu ne kamar yankan wuta shi yasa aka samu kayan wanke ba jami'in wanke da ya bata shi ya kaza sai a dinga kama kauli da ba a dinga ƙarya sai sun ɗauke su sun je sun kai su an ci kudin su a iska ba kuma abin da zai yiwu ba abin da za a gani ya bi ruwa yi ta kashe kudin iska da mota ta bata kuma an kashe dubban lori a iska to duk irin waɗannan maƙaryata ne تسيع ايه ادي عبيد انت ربوها دي كده جريسة ده جشاش ماتا يا من صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يكي من اتى الراب ففعله عن شيء لم يقبل الله له صلاة أربعين ليلة وان دي جي وزن تنجوبا كتاتي كان إجاري كجي وزن تنجوبا ثم تمن دباك بيازانا أفا ya zana ya taje ya ce dai ina girgiza kai yana haka yana wai wai wai wai wai wai wai to wallahi wannan duk abin da ya gaya ma ƙarya yake ƙarya yake nuna maka ike ya san komai ya san abubuwan da suke ciki ya duba ya zana ya rufe ya ce ai mutum to Allah ya taimake ka da karo da wuri Allah ya taimake ka da ka da wuri sai ka fara jin daɗi a zuciyarka za a yi aiki amma kuma abin in Allah ya yarda zai fito sai dai wato aikin sai an abin nan ba san karfin ka ba dan abin akwai bukatar sai an sai bakakken raguna guda biyu yake ba ci zan yi ba sadaka za a yi da in an yanka an kuma sadaka za a yi ba ci zan ba ruwan ka ne ka je ka kai ma ka kawo ka kawo kaza ka kawo kaza ka kawo kaza kana tsama abin yana da muhimmanci dan da sai ka karba ka je ka kawo mata ya cinye a iska ba kuma abin da za a yi saboda haka wanda ije wajen dan duba har ya tambaye shi wani abu yake ina so yi maka bayanin wani abu Allah ba zai karɓi sallarta ba kwana arba'in kwana arba'in wanda Ahmad a musulunsa da musulun a sahihin hadisinsa sun rawaito wannan hadisi don muka ashe wato ba karamin hadari ba ne da muke yarda da duban nan wato kan mu ya waye amma wayewa shirme duk wato basirarka duk ka da wata masifa ta fi karo an ce zo mu je wajen wani rubu rubu sai da aka riga aka tafi da kai sai ka ba sani ba ba san hadarin da yake ruwa ba ko Allah zai sa abin nan ya fito sai ka je ka tafi ka je kuma ka yi ka rasa ladan sallar ka na kwana arba'in domin ma'ana hadisin malamai suna nuna cewa ba sallar baki ɗaya za a rushe ba a duk sallolin da kai suna nan amma babu ladan ba a ce karama su ba malamai dukkan sun ijma'i ba a ce karama ba amma dai babu ladan sai dai ka soke nauyi kayi a za a kayi azar kayi magarba kayi ta kayi asbai alƙari iya a cikin atafa ya ce bokanci a wajen larabawa kashi uku ne wani bokan ina da wani masoyi na aljani masoyi masoyin sa ne ya ce ina da aljani wani aljanin na gaske wani aljanin na ƙarya jama'a ko dokan da idan ka je wajensa kana zaune ka shiga ɗakin da yake abin da fito da komai wani kuntigi zai ɗauko ya dinga karkadawa ina karkadawa ina kitake na wake na aljanu iri iri manya manyan aljanu ina kira ina kira kuna nan kuna zaune da shi daga can sai ka ji an ce wani ji sai ce sami da zuwa sami da zuwa ran ce dade ran ce dade wato aljana ce wai ta zo sai da sai sai ce ta ta zo malam muhammadu ne ya zo malam muhammadu ne ya zo sai kuma ce shi kenan wai bukatar ta kariya sai fara maka wato aljanin wato abun da ba abun mamaki na je da kaina kusan in ce ina yaro ko kuma in ce dai ina mataki kamar kusan shekara arba'in da suka wuce zuwa ko in ce talatin da biyar ko sama da haka an yi wani mutum wanda boka ne wallahi a dan daki ya na buka a cikin garin nan cikin nan buri a cikin wani gida ya dan daki na buka da komai ne shiga ciki ya zauna kuma baki mata da maza a yi zuwa da dan koro da suna zaune shi ne zai shigar da kai a bayani a komai da an zo an yi wani rubuta za a yi zo suna na zai kama a cikin abin da in yazo ina cikin ina ta wannan abin sai ce sai a ko ina nan duk da daraka wallahi ba za ka gane ya ake ake kukan nan can ba domin ga shi a nan ga kuma abin can baka ga wata waya ba wanda za a ce ko yake matsawa baka ga wani abu ba kai ba ga wani wani tsuntsu a wurin wani ne da ba za ka gani ba amma za ka ji abin ina magana ina faɗar abin shi kuma in jariya ya faɗa ya da ke rage daɗe karaki ai an gaya mata ai insha Allah ai an san halin ki ai kamar ma magana ta ƙare ai magana ta ƙare ai ba komai shi kenan a yi a gama a ce ka bada ka za ka ɗebo ka bayar ai koma a ciki wani bokan haka yake wani kuma ba na gaba irin wannan tsarin zai ba aljani ne zai nuna yana da aljanin ne ina zuwa wurinsa shi yake ba shi labari ta fuskar abin da yake satowa daga wajen mala'iku na daga al'amuran sama ya sato to wannan ne yin irin wannan ya zo tusa wa wannan jami'i shi kuma ita kuɗa ya hautsina ya hautsina ya ƙara ƙarya ɗari a cikin ɗan abin da wato ainihin aka gutsura aljinin su ne gutsura masa wannan tun da aka ɗauko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ba ka wannan bokai babu shi zai san banza sannan akwai wani bokan wannan shi kuma zai baka labarin abin da yake faruwa a kasan duniya za ka ji ake nan da wata guda za ku wani shugaban kasa ya mutu kuma tilasi ko ice a yamma ko ice a gaba ko ice a kudu ko ice a arewa ko ice wani sarki zai mutu ba za a kwana talatin ba kuma ka zai ido ya kuma rantsa ma ita wallahi abin zai tabbata to idan abin an yi muwafaqa da yardar Allah sai kaga abin ya tabbata kai sai ka rika halaka kai sai ka ce ai shi ne ba Allah ba ne kaga daga nan kai ka fusi ya ne ka na ku ne malaman taurari su waɗannan mutane suna samun Allah yana halittar musu wani irin ƙarfi wato yana halittar wani karfi ga shashin mutane wato karfi na wato ainihin fadar abu ka dinga ganin abun kamar haka yake wato za a gaina abu da ya faɗa kuma kai ga abin da ake sai ka ji mutum ya ce ai wallahi ne ya gaya mun ya fi so goma abubuwa kuma sun tabbata da taɓa ganin ya yi kuskure ba kai ta mamaki kai ta mamaki kake to wannan ƙaryar da ya tashi komai abin da ka ga yi kai ka ga gaskiya ne to ƙaryar ta fi yawa a cikin sa to waɗannan bokanci ne duk waɗannan ka zuwa guda uku bokanci ne kuma shari'a ta ƙayyata su ta ɓata su kuma ta hana mutum ya kankata su ta hana kuma mutum ya je wajen su dan duba kuma dama ne wanda zai san inda aka dace abu ce ya san da aka sace kaza ya san inda yake ya san wanda ita ta ya san inda yake aikin da ko kuma kazan ka da ya bata ya san inda yake dan baka da ka bata aure kaza ya san inda take da makamantan irin wannan saboda haka duk waɗannan miyagun halittar domin kuwa ba wani abu suke sa mutane ba halakar da su suke talaba su da ubangi masu zuwa wuraren su su dinga ganin Allah ba shi da iko waɗancan su ne masu iko ran da kuwa duk ta ga wannan ka kafirta kai ba musulmi ne ran da kuwa duk a zuciyarka ka ji wani ina da tasiri ba Allah ba to kafiri ne kai domin Allah shi ne mai komai shi ne yake da ikon yin komai da duk ka sa kake wani wani yana yin wani abu ba da yarda Allah ba to wannan ka kafirta sai da ce Allah ne shi kenan nan ka ka kubuta in ka ce Allah ne ke yi kenan ba ka da wata magana wanda ya kujire cewa boka da dan duba sun san gaibi yake kuma suna iya gano abubuwa na asirai na sirri wanda ba su sani ba irin na wato al'asrar ilahiyya sirrurruka na Allah tabaraka wa ta'ala suke duk su ma suna ganowa to wannan kafiri ne kafirci na hakika tabbas wannan ba shi da wata mafita kamar wanda ya kudure cewa taurari suna da tasiri to dan naga taurari wa kaza ko ka kaza na ko aka gana maka aka ce wa kaza idan ta fito aka yi kaza to kaza ne zai same ka kai ma tasiri ne domin ko kai in dai ka kuje da tasiri ko kuma ka haɗu da kuturi kace to tun da sassafen nan zai yi tafiya zan tafi lebo amma daga fitowa ta har ta fara sai ne karo da kuturi da shi kenan kaza duk da zai same ni domin muna da wannan tantance ko kuma idan na game da makaho da farko to kima ga abin da zai same ni ka riga ka yadda har wannan ma isa ka ƙi tafiyar wato da zarar ka yi wannan duka ka ba da tasiri wanda tasirin nan na Allah ne ka ba da shi ga wani wanda wannan zai jawo maka wato ainihin halaka wadda take ba ta da iyaka don haka Allah tabaraka ta'ala ba zai karbi wato addinin ka ba mutukar kana yin mu'amala da irin waɗannan mutane na na aisha ta ce wasu mutane sun tambayi manzon Allah bokaye suka ce ya sun shin ne matsayin bokaye ne sai manzon Allah ya ce nan su bi shaykin su ba kawai bane banzar bazara ne bokaye annabi ya faɗa ka dane ba za ka faɗa ba ka ce ba banzar bazara ka dinga jin tsoro a zuciyarka za ki ba wani abu ha yanzu misali in tsautsayi ya sa aka ce na da irin wannan maganganun da ne sai wani boka ko ina nan wurin ko kuma wani yana da wani boka sai dan wani abu ya same ni gobe sai fito kaga shi ne ya tabo tule duk wannan ya zama al'adar mutanen mu an yadda da cewa wato mafiya yawan mutanen mu abin ka kan su sun yadda da cewa wani ina da tasiri ba Allah ba inda an ce wani ya tabo tule ko ya tura masa inna ya tura maka dadi ko ta tsotse hannuwa ta tsotse yar kafa suka ce ne ruwan mu ko ne ka tabo su ne ko da ka mu ba ku ruwan mu kai ne ka shafo su ne kuma da haka suna yana da iko ya maka abin da Allah ya maka ba ka ga an kafinta da zarar ka yarda da wannan zuciyarka babu shakka ka kafirta ce ka zo wajen wani lalataccen dan tamboyi ko dan duba irin su malam babba na kofar gabas masu wani bawan Allah ta je tana so a duba wata jami'in haihuwa da ya duba ya tare ya duba ya na kai so ko yake za ka yi ta kuma kan namiji na kama ka kuna kuna saurara irin waɗannan abubuwa kaga duk ana cewa ya san dangi shi wannan malamin masanin dangi ne abin da babu wanda ya yi ta sani to yau shi ya sani har ya san matar da tukuna ba ta yi cikin ba to za ta yi ciki kuma idan ta yi cikin nan za ta haifi ɗan ma da za ta haifa namiji ne shi kenan aka fiye abin ya kasance da ta tashi haihuwar ko ko ta haifi ɗan namiji kada shi kenan wanda ke da wannan shi na sai ce ai wannan mutumin ya zama Allah roza ce ko da ce allaro domin fa lallai an ba shi wani matsayi babba har ne kuma irin waɗannan kullum ɗan wani abu ya haɗa sai ka dinga fargaba wato wani abin ma na ka ce wato yana irin ma yan ba yanzu wani malamin ya zo ya zo ya duke a foro ya zo ya zauna an ɗan wani ɗauɗayi ko ya a makotaka ne ya haɗa ka da shi kuka ɗan ɓata da wani abu ya same su zai wani ke kashe wani mutum mai kashe makotansa wani ma makotansa na daga bayan sa sai akan rigima da da suka yi ai ke kashe kuma wani nan ma da suka yi akan yara ne ma aka rigima nan da ya fusata ya abin da ya rasa da ya Allah ya mutum mai kashe kar ka kuskura kai ka ja da wannan mutumin sai a ba shi tsoro ka ga shi ma mai da shi Allah ro dan da kamata kai ka da wani Allah bane kai ma za ka dinga jin kafiri ne kai bayan Allah din kuma ka ce wani ma shi ba wani ne haka sai ka ɗauke shi an lero an ba shi wata daraja sau da irin waɗannan wato abubuwa ne waɗanda za ka dinga ganin waɗanda ma ba a tsammani sai su ga sun shiga cikin wato miyagun halaye irin waɗannan akwai hadisi da aka karɓo shi daga abdullahi ibn abbas yace wasu mutanen madina sun bani labari wata ran suna zaune tare da manzon Allah da daddare sai aka je wani tauraro ko tauraron ya haskaka wurin wato irin jifan nan da ake haka yanzu kamar da ake yanzu amma da muna yara ana yawan gani sai ka ga wani wanda haka sai ka ga wurin ya haskake to shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake da sahabbai me kuke cewa idan an je idan an jefa irin wannan tauraro tauraro a zamanin jahiliya idan irin wannan ya faru a zamanin jahiliya me kuke cewa suka ce ai mu idan mun ga wannan to abin da zamu ce sai mu ce to lalle a yau da daddaren nan an mai ni kaso take mutum ko kuma a yau da daddaren nan wani babban mutum ya mutu kin je ga wannan to ɗayan biyu ko ni ya je ni kaso take ko kuma wato ainihin wani kaso take ya mutu lallai ne haka yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ai wannan tauraron da ake jefawa ba a jefa shi dan mutuwar wani ko dai rayuwar wani ai ta kare tun da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko dai abinda ya kama da bokantaka shine ya ɗan rage kuma an hana mutane zuwa wurin su bokayen bai halatta a je wajen su ba bai halatta a gaskata su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum kudin kare ka sayar da kare ka fadar da kudin haramun ne an hana kudin karuwa na zina an hana ka karbe shi haramun ne da kuma kudin boka ka kullum ka zai zai karyarsa ya ka ya sa jin daɗinsa zaman banza ya tafi kudin kinka ya dinga ba kana abin nan banza kake karba domin yana ba ana ba shi abin da ake ba shi a hanyar da tantakar nan taka ba wani abu ba ba abin da yake a zonai gurin ba wata wahala da yasa wanda ya karba da wanda ya dara wurin kira ma a hukunta ladabi ladabi ilimin taurarin nan wanda ya zo sano shi hakika ya zo sano ya koyo tsaki in har ya ka dinga kana yin bayanai na kaza tauraro kaza za a yi kaza za a yi wane ne ne ne duk kana fadar dogon da mutane da sani ba ka yi wato masanin tauraron irin wannan masu zane masu zanen kasa din nan akwai wanda idan ka faɗa masa sunan sintarin kake sunan ka ibrahim ya sunan tsohonka kake sunan tsohonka kamar adamu ita ibrahim dan adamu sai ta shi nan zan fita zan fitar maka da ranar da za ka mutu kuma wallahi ba za ka ke ta ba akwai ɗan sun kafe ka duk suna irin wannan akwai wanda ya gaya min wallahi zai iya faɗa in faɗa masa na da sunan mahaifina zai zayyana zai faɗa mai ranar da zan mutu kuma ba kai kaɗai mutane da kada kuma an zana tilar abin ba zai sauke ba in tara nawa ne in ne ne in yi ne abin za a gari ya tabbata misalin duk irin waɗannan abubuwa ina nan sai ka dinga jin tsoron ki ka dinga nema ka ba su tasiri ka rabu da Allah wanda wannan tsoron halakar na'am ai ba gaya masa ba kai sanar da ya kuruciya amma da yanzu ne wallahi sai gaya maka ko da za ka iya da sai faɗa maka in za a iya faɗa mutum zai iya faɗa mun sai faɗa mun zai ido gani saboda zuciya ta ba za ta yarda da cewa ba kuriya zai faɗa ba da sai rubuta an faɗa maka ya zayyana ya zana mutum da wani wanda ya iya sai in gaya masa in zana ya zayyana ya faɗa maka kuma wallahi ba zan yadda ba zuciya ta babu tsoron zan yadda zan gaskata zan gaskata ba kuma da haka shari'a ita tana da abubuwan da ta ƙayyade ke so a yi ya halatta a yi addu'o'i iri ga sunan waɗanda ba za su turgu ba a kuma kowace irin cuta a kowace irin cuta za ka iya yin addu'a ka tofa a hannunka ka safa a jikinka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin haka da al ba. وبين إيه مثلا وعوذات أقول هو الله بقول أعوذ برب الفلك بقول أعوذ برب الناس to yana karanta su ya tafa idan ba da lafiya kan da ba shi da lafiya haka yake da yakin lafiyar maza Allah ya tsanani na cutar ajali na na aisha take ita ce take kama hannun maza Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi mata irin waɗannan kulɓuzzai idan ta yi masa sannan ta kama saboda hannunsa mai albarka ta shishafa mata a jikinsa da fuskarsa don dai neman waraka daga Allah tabaraka wa saboda kurowar lokaci shi abin da ya sauka na cikin shirin namuna jawabi daga malamai a inda ya sa tsakanin shi aibu ya bayani akan matsayin tsafi da canfe-canfe da bono na musulunci garba biyu da lawa shirya daga nan sashen addinin musulunci na gidan rediyon kan kuma hukumar rediyo da talabijin gobe idan allah kai mu da karfe biyu da rage shi yamma za a ji wani sabon shirin yanzu karfe hudu sauran minti ashirin da tara ga shirin duniya nan tamu